Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 sittin a Nijar kuma ana kama muni a tashar Mutafi Africa da ke Yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da LOL da Niyya. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan dare. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa hukumar 'yan sandan jihar Filato ta ba da tabbacin amfani da doka don kare jama'a. If you don't have a permit, better park your vehicle. Haka kuma za ku je mu ɗauke da rahoto daga jihar Gombe a kan rawar a zo a gani da hukumar EFCC mai yaƙi da ci hanci da rashawa ta yi a jihar. Eh, akwai korafi da muka samu daga waɗansu fusatattun 'ya'yan kuma eh, mai zaman kanta wanda ke kira Bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wune lafiya ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta yi kira ga ƙasar Saudiya da ta gaggauta nuna inda gawar ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi take saboda a gwada ta. rahotanni na cewa an kashe khashoggi ne a cikin karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul na ƙasar turkiya ranar 2 ga watan oktoba kasar saudiya dai ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar na nuna cewa hashogi ya mutu ne bayan wani faɗan da ya kaure tsakaninsa da wasu mutanen da ya tar a cikin karamin ofishin jakadancin saudiya ɗin da ke turkiya lauyan gwamnati ya ce cikakken bincike kan mutuwar hashogi na nan tafi wannan bayanin saudiya na yau asabar shine karan farko da gwamnatin saudiya ta amsa cewa hashogi dai ya mutu hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka da sauran hukumomin tsaro na gargaɗin cewa har yanzu fa ƙasar rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafi tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan rasha mai alaka da wasu jigajigan 'yan rasha da ake kira putin cook jiya jama'a amurka ta bayyana tuhumar da take ma elena elskivana kosiyonova ta garin st petersburg wadda ita ce ta farko da aka tuhuma da yunkurin yin katsalandan a zaben amurka na shekara 2018 bisa ga tuhumar kosiyonova ita ce babbar akanta a kungiyar da ke wannan yunkurin wadda ke kiran kanta project lacta wadda kuma ake kiranta koko take ake kuma kiranta dai a mayakiya a fagen labarai wadda kuma wata cibiya mai ikirarin gudanar da bincike ta kafar intanet mai suna internet research agency ke tafi da ita to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mutane sha biyar su mutu baya ga wasu sittin kuma da suka ji raunuka a yau dinnan asabar bayan da wani dan unar bakin wake ya tayar da bamababan da ya yi guru da su yayin da aka hana shi shiga wurin zaben takwas daga cikin waɗanda suka mutu ɗin 'yan sanda ne da suka tsaida ɗan ƙunar bakin waken a wurin bincike na farko dab da lokacin da ya tayar da bom ɗin a cewar nasrullah rahami mataimakin kakakin ma'aikatar yaɗa labaran afghanistan rahotanni na nuna cewa zaben 'yan majalisar dokokin da wato ya gamu da cikas a sassan kasar saboda hare-hare jifa-jifa a tsawon wunin yau baya ga dogayen layuka saboda fitowa da miliyoyin mutane suka yi don su kada ƙuri'unsu. an saki ɗan ƙasar tanzania ɗin nan wanda ake ganin shine matashin da ya fi kuɗi a afirka bayan sama da mako guda da aka kama shi muhammad deuje ya rubuta a shafin twitter na kamfaninsa mai suna mtl cewa ya dawo gida lafiya alhamdulillahi na dawo gida kalau na gode ma dukkanin 'yan uwana 'yan tanzania na kuma gode ma mutanen da fadin duniya saboda addu'o'insu na gode ma hukumomin tanzania ciki har da 'yan sanda saboda namijin kokarin da suka yi wajen ganin cewa na dawo gida lafiya a cewar muhammad dauji. amurka na da koriya ta kudu sun ɗage atisayen bai ɗaya na sojojinsu da ke tafi saboda su baiwa yunkurin da ake yi a diflomasiyyance na cimma jituwa tsakanin sassan biyu da kuma koriya ta, arewa headkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an yanke shawarar ɗage atisayen ne wanda ake kira exercise vigilant bisa umarnin sakataren tsaron amurka jim mattis da ministan tsaron koriya ta kudu john kyong du lokacin da suka hadu a jiya jama'a a singapore labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton jihar Plateau inda rundunar 'yan sanda ta sha alwashin kama duk waɗanda ke da hannu wajen kashe mutane ko ta da fitina a jihar ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana. Hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta ba da tabbacin amfani da doka wajen gurfanar da duk wanda aka kama da laifi a jihar. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar plato Matthias Teofev ya bayyana haka yayin da yake ba da tabbacin an san waɗanda aka kama ake zargi da hannu wajen ɓacewar tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar sojoji da ke Abuja janar Idris Alkali mai ritaya. A cewar jami'in 'yan sandan waɗanda aka kama aka kuma miƙa wa 'yan sanda daga rundunar sojoji ta uku da ke rukuba a nan Jos. A yanzu haka suna hannun 'yan sanda suna kuma gudanar da bincike don gurfanar da su a gaban kuliya. On the 17th of October, the division brought to the police command 13 suspects in connection with the disappearance of retired Major General I.M. Akali. Ya ce a ranar goma sha bakwai ga watan Oktoba rundunar sojoji sun kawo mutane goma sha uku da suke zargi da alaka da bacewar janar Idris alkali mai ritaya. Ya ce bayan mun gama bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta shimfiɗa. Tiopef ya ce hukumar 'yan sandan ta lura cewa wasu mutane na amfani da motoci masu baƙaƙen gilashi suna kuma rufe lambar motocinsu da kyalle ba tare da amincewar hukumar tsaro ba. From next week we will be very decisive on those people who are using such without due permission from the Nigeria Police Force. Ya ce daga mako mai zuwa za mu ɗauki tsauraran matakai kan masu motoci da baƙaƙen gilashi ba tare da izinin hukumar 'yan sandan Najeriya ba. If you don't have a permit, better park your vehicle. Ya ce idan baka da izinin sanya baƙin gilashi a motarka, ka ajiye ta don za mu kame duk wanda muka samu da laifi ba sani ba sabo. A halin da ake ciki dai har yanzu jami'an sojoji na mamaye da yankin Duradu inda suke neman janar Idris Alkali yayin da mafi yawan mutane mutanen yankin suka ƙaurace wa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Duk da shike hukumomin tsaron sun ba da tabbacin ba za su ci mutuncin kowa ba face masu laifi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji daga jihar Filato bari mu je jihar Gombe inda hukumar yaƙi da almundahana wato EFCC shiyar Gombe ta kama kwamandan hukumar ayyukan zaman lafiya mai zaman kanta wato Nigeria Peace Corps ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoton. Sunana Bello Adamu Bajoga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa na Nigeria wato EFCC shiyar Gombe. Eh, akwai korafi da muka samu daga waɗansu fusatattun 'ya'yan wannan kuma eh, mai zaman kanta wadda ake kira fiskop cewa sun ba da waɗansu kuɗaɗe waɗansu kuɗaɗen sun fara daga naira dubu uku zuwa dubu sittin waɗansu tamanin wasu haɗari ma sun bayar A kan cewa za su cike takardar aiki a hukumar da kuma za a ba su kayakin training kamar wanda shafi uniform da sauransu wanda kuma ba a ba su haka ba wadda shi kwamandan na runduna ta shiyar gombe eh, sunansa eh, ana kiransa ambore enoch da ya karba daga hannunsu hmm. to bisa wannan korafi da muka samu shine muka zurfafa bincike a ciki muka gano cewa lallai waɗannan mutane sun zuba kuɗi zunzurutun kuɗi da ya kai naira miliyan hamsin da hudu a asusun wannan hukuma ah, wadda kuma kusan an yi sama da faɗi da su an karkatar da aka akalansu zuwa wani abun daban ba abun da aka biya kuɗin domin sa ba. Dama akwai wannan sharaɗi ne da she sun biya kuɗi a su samu a ɗauke su aikin wannan ita hukumar Wannan ba mu san hukumar hukuma ce mai zaman kanta ba mu sanya tsarin su amma mun san harkan aiki a Najeriya ai kyauta ake ɗaukar shi. To amma da ke hukuma ce mai zaman kanta ba mu sanya sharaɗin ɗaukan aikin su yake ba. haka yake a din ba haka yake ba muna nan dai muna bincike amma ko ma menene abinda muke so mutane su sani da aka ba da domin sa dai ba yi shi ba. Wannan abu ya fara daga wani lokaci ne? To duka wannan abun daga watan sha biyu dubu biyu da sha shida ne zuwa watan hudu na watan uku na dubu biyu da sha bakwai gaba ɗaya wata hudu ne a cikin wata hudu ne aka iya tattara wannan kuɗi na naira miliyan hamsin da hudu. to abin da binciken mu ya gano a cikin wannan kuɗi shi wannan wanda ake zargi shi a gashin kansa ya cire naira miliyan uku da rabi ya yi bukatun kansa sannan ya karkata naira miliyan ashirin zuwa asusun ajiyarsa na kashin kansa hmm. to daga asusun a hukumar ya cire naira miliyan ashirin zuwa ga asusun kansa hmm. sannan daga baya binciken mu ya gano cewa ya tura wani naira miliyan sha takwas da digo bakwai zuwa asusun rundunar hukumar da ke abuja helkwatan hukumar kenan to in ka hada waɗannan jimillan kuɗi zai baka naira miliyan arba'in kusan da ɗaya ne mhm. to kuma mun ce muna tuhuman miliyan hamsin da hudu ne to sauran ragowar shi wannan wanda ake zargi shi ya rinka umurtan waɗansu suna cirewa a hankali a hankali a hankali wanda shine muka samu muka haɗa wannan jimilla ya kai naira miliyan hamsin da hudu. shi wannan mutumin yana hannunku ne ko yana ina ne? yana hannunmu muna bincike da eh, mun gama bincikenmu insha Allah za mu gurfanar da shi gaban kotu yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan Abdulwahab uh, Muhammad kenan daga jihar Gombe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogan naku yal hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Majalisar gudanarwa ta hukumar inshorar lafiya ta dakatar da shugaban hukumar Farfesa Usman Yusuf bisa zargin saba ka'idar aiki. Yusuf dai ya yi watsi da masu dakatar da shi da nuna ya toshe musu kofar zamba ne. Hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta yi gangamin wayar da manoma. Ibrahim Musa memban hukumar ne. Mu sami ingantaccen iri ɗan ƙaramin guri ka yi shuka ka samu tsaba da yawa ba sai ka noma gandun daji ba ka sha wahala. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar ya ziyarci fadar Aso Rock don alamta kammala aikin hajjin 2018 a hukumance da nuna niyyar karfafa adashin gata ga maniyata na nan gaba. Ta yadda Najeriya nan gaba za ta iya cika kwatanta na aikin haji. Ɗaya daga cikin matakan shine fito da tsarin adashin gata. Zainab Bagudu ta gidauniyar Medicaid ta ce za su dage ga yakar cutar daji musamman ma na maman mata. A daina bari sai ta abu ya lalace. Ana iya a yi magani amma mafi yawan lokuta gaskiya ba a samun sa'a. Tsohon gwamnan Ikiti Fayoshe ya mika kansa ga EFCC. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yakubu Haya daga Katsina da kuma Mai Tangale Dr. Abdu daga Gombe ga Sheikh Yakubu Yahaya. To insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala To shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske. musamman ga mutane waɗanda suke da addini don shi addini ma'anan addini shine wato shi yasa ake ce ma ma'abuta littafi kamar kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahalal kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da ya yasa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira ke sa ake ce masu ahalil kitabi alkurani kira su ahalil kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayyin mutane wayannan wayayin mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba annami ne bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama bayahudi sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballantana su haɗa faɗa wannan kenan na biyu addinin nan eh, ana yin shi ne a nan duniya domin eh, wato an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya hatta da gangan jikinsa hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da 'ya'yansa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakonta cewa a shiga aljanna to abin da ya ce ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsuguna ka bauta ma Allah ba ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna Don kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi ba ne kuma ba kirista ba ne kuma ba ma ba yahudu ba ne mato su ba ma abota littafi ba ne a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma ba mu ma ba Allah din ma ba shi amma dai su sunan su mutane to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku akwai ka'idodin da ya tsara maka wanda za ku zauna tare ko kuma a'a babu ba addinin ku ɗaya ba amma yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne saboda haka yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa ka da shi shi mutum ne sannan kuma duk in ka ga wannan rigingimun da suke faruwa kamar da gangan ne an kirkiro su ne menene ya yi mana kunci wanda har za mu rigima da shi hasken rana ya mana kaɗan ne ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaka ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirrai da kabo duniya har kaba duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine eh, menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani mai kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi to ta nan ne rigima take tasowa ashe kaga ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma in ka duba da kyau sai ka ga cewa kuma waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne kowa addininsa ba wanda addininsa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addininsa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan shi ma mai tangale dr abdu buba ya ce to ya kamata mu yi tunani domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma jawo 'yan mu na kudancin najeriya nan duka su dawo saboda ne saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni na so mu gane mu arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu yi hankuri mu yadda mu son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasanmu najeriya gaba daya duk abinda da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abinda ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi yanzu mufalka don kasan ta koma ba musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya amu jikokinmu ba zo tambaye mu su waye ne a wayan nan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne a matsayina abdu buba maitangle shugaban sarakuna na kristoci na jihar arewa da abuja ina kira mu fi karfin zuciyarmu karkace don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura. To nan muka kammala shirin wannan zubin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla masu mu yanzu kuma ga shirin na gaba shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. dan wasan gaba na najeriya odion igalo ya ce duk wata barazanar kisa da ake yi wa ahalinsa za ta hana shi ci gaba da bugawa kasar tashi wasa ba igalo ya haɗu ne da fushin magoya bayan 'yan kungiyar super eagles ta najeriya bayan da ya kasa a jefa kwallo ko ɗaya a raga a gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ta gabata a kasar rasha lamarin da ya sa wasu rahotanni suka ce dan wasan da ahalinsa sun fuskanci barazana to sai dai ɗan wasan ya farfado inda ya jefa wa najeriya da kwallaye har guda biyar a wasanni biyu da ta buga da kasar libya ta neman gurbin gasar cin kofin nayar afirka kwallaye biyan da ya zura sun dora shi a matsayin ɗan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a wasannin na neman gurbi ya zuwa yanzu inda yake da kwallaye shida hukumar kwallon kafar duniya wato fifa tana nan tana duba yiwuwar ɗage takunkumin dakatarwar da ta yi wa kasar saliyo bayan kammala shari'ar da ake yi wa shugabar hukumar kwallon kasar isha johnson a wata kotun kasar dangane da zarge-zargen cin hanci da rashawa a ranar alhamis da ta gabata ne jami'an hukumar ta fifa ciki har da babban sakataren ta fatma samora suka gudanar da wani taro da johansen da kuma jami'an gwamnatin kasar ta saliyo domin kawo ƙarshen lamarin to sai dai wata sanarwa da hukumar fifa din ta fitar ta ce za a jira har sai an kammala shari'ar kafin daukar mataki na gaba johansen ta gurfana ne a gaban kotu tare da sakataren ta christopher kamara da yake duka su biyun sun musanta zarge-zargen da ake musu a kasar spain kungiyar kwallon kafar real madrid ta kafa sabon tarihin daukar lokaci mafi tsawo ba tare da jefa kwallo a raga ba bayan da a yau levante ta doke ta da ci biyu da daya wasan gasar la liga ta kasar wannan ne wasa na biyar da real madrid din ta buga a jere ba tare da samun nasara ba wannan ne yana zuwa ne a daidai lokacin da kocin kungiyar julian lopetegui yake fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa to amma kuma kocin ya ce ba wannan ne damuwarsa ba yana mai da hankali ne a wajen haɓaka 'yan wasan kungiyar a ingila kuma kungiyar manchester city ta kara gyara zama a saman teburin gasar premier bayan da a yau ta lallasa bonley da zunzurutun ci biyar da nema to sai dai kafin nan chelsea ce ta fara karbar bakuncin manchester united a wata fafatawa mai zafin gaske wacce ta karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu cardiff ta doke fulham da ci hudu da biyu yayin da ita ko newcastle ta ji jiki domin ko brighton ce ta bi ta har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla yanzu kuma ga shirin na gaba labaran duniya a takaice. To a takaicen kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga ƙasar Saudiya da ta gaggauta nuna inda gawar ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi take saboda a gwada ta. Hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro na gargadin cewa har yanzu fa kasar rasha na ci gaba da yunkurin tsoma bakinta a zaben rabin wa'adi da ke tafi tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan rasha mai alaka da wasu jigajigan 'yan rasha da ake kiransu putin cook mutane goma sha biyar sun mutu baya ga wasu kuma sittin da suka ji raunuka a yau dinnan asabar bayan da wani dan unar bakin wake ya tayar da bama-baman da ya ji gida da su yayin da aka hana shi shiga wurin da ake gudanar da zaɓe takwas daga cikin waɗanda suka mutu ɗin 'yan sanda ne da suka tsida ɗan unar bakin waken yayin da yake ƙoƙarin shiga Dumbin 'yan gudun hijirar kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka da ke tafiya a cunkushe sun barke shingen da aka kafa a kan iyakar ƙasar Guatemala jiya Asabar, inda suka yi tozali da 'yan sandan Mexico wato wadda gwamnatinta ta yi alkawarin Amurka cewa za ta tsaye da su 'yan gudun hijirar. da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da karfe shida na safe kafin mu yi salama da ku muna yi wa al'ummar uh, shiyar gidaɗuwa da ke birnin Sokoto ta'aziyar rashin Abubakar dan Abuwa wanda Allah ya yi wa cikawa yau ranar Asabar Allah ya ji kanshi ya sa ya huta amin suma amin yanzu kuma a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu sai injin namu Dave ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.